wanda malaman tafsiri sun yi tafsiri biyu ga wal'adiyat dhabha daga cikin su akwai waɗanda suka ce abinda ake nufi da al'adiyat sune rakuma wanda wannan ita ce maganar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wasu kuma suka ce al'adiyat dhabhan sune dawakai wanda wannan shine maganar sahabi Abdullah bin Abbas kuma ita ce magana mafi yawan malaman tafsiri shi yasa ma za ka ga wasu malaman tafsirin kwata-kwata ba sa kawo wata magana sai cewa dawakai ne asali ma sun zo fassara wani wal adiyati gwabha sai su fassara da cewa Allah ya rantse da dawakai masu nishi wanda wannan su suna magana akan dawakai ne na jihadi shi yasa ibnu abbas yake cewa asali babu wata dabba da take gwabhu in ba doki ko kare ba ma'ana doki da kare su ne kawai suke irin wannan akidin amma ban da su ba ne sannan wannan ba shi ne kuma aniniya ba aniniya daban haki na doki daban idan doki yana tafiya za ka ringa jin wani haki a jikinsa musamman in ya yi gudu sosai yana fitar da wani sauti ban da aniniyarsa wanda wannan sautin galibi yana nuni ne zuwa ga ƙarfin dokin da kuma tafiyarsa da yake wannan shine dogfo Ba'ana Allah yana rantsuwa da irin waɗannan dawakan wanda yake nuna cewa waɗannan dawakai jihadi wato ƙarfafan dawakai ne kuma dawakai ne waɗanda suke masu masu tafiya shi ya sa, sallallahu salam yake cewa su doki Allah ta'ala ya rataye alkhairi a jikin goshin a jikin abin da eh, ne sunan nasiya makalfadan ko mafarfadansu ana Allah subhanahu wata'ala ya kulla alkhairi a jikin da dawakai ma'ana goshin su kawukan su yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa alkhairi kaga za a yi jihadi da su ya sa Rasul sallallahu ya ce shi doki ga wani mutum lada ne ga wani mutum sitira ne ga wani mutum kuma zunubi ya ce akwai wanda ya daura doki saboda jihadi to shi wannan in dokin ya ci abinci lada za a rubuta mar in ya sha ruwa lada za a rubuta mar in ya yi yawo lada za a rubuta mar in ya yi kashi lada za a rubuta kowane motsi na wannan dokin lada ne ga wanda ya ɗaure shi don ya fita da haji a na biyu shi ne wanda ya ɗaure shi don biyan bukata ya je ya yi yonce ba ne a ya fita ya nemo abinci ya fita ya yi wancan ya fita ya yi tafiya don ya je ya samu wani abu na halal ko ya sada zumunci ko wani abu makamancin to wannan shi kuma sitira ce gare shi doki na uku ne wanda ya ɗaure doki don ado da takama da jiji da kai to wannan shi kuma zunubi ne gare shi saboda babu wani abu da zai amfane shi da shi shi wannan doki kaga kenan mafi yawan ɗaura doki da ake a yanzu na ƙarshen ne samun zunubi saboda kawai mutum zai ɗaure shi ne ya yi ta ba shi abinci da ya fito kato a ce dokinsa shi ya fi girma ko fito ya ta masa ado yana yawo a cikin gari yana gadara da wannan shi zurbi mutum zai samu yawa ne Allah subhanahu wataala yake rantsewa da irin waɗannan raƙuma eh, dawakai har Ali abin Abi Talib yake da labari ya zo masa cewa Ibn Abbas yana fassara wannan ayar da cewa doki ne sai yake cewa ai ba mu ma da doki a lokacin yakin Badar lokacin nan rakuma kawai muka doki bai wuce doki ne kwaya biyu ba dokin Zubair da dokin mikidat to ta yaya za a ce al'ariyatu dhabhan su zama da wankai ai abin da ake nufi da al'ariyatu dhabhan sune raquma da suke gangaro da mutane daga daga arafa zuwa muzdalifa sannan daga muzdalifa zuwa mina su ake nufi da al'adiyatu dhabha shi kuma ibn abbas yace a'a ai ita wannan al'adiyatu dhabhan din ba ana nufin a yakin badar ba ana nufin a wani yaki ne da manzara sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka je suka kai wannan hari Allah ya ce falmuriyati kadhan wato Allah yana rantsuwa da su waɗannan dawakai waɗanda suke hura wuta da suke kyasta wuta da kofatinsu ana idan idan kofatan doki in garma mai gudu ya haɗu da ƙarfe eh, da dutse to yakan kyasta kaga irin kamar a ce ƙarfe ya haɗu da abin nan da dutse kaga za su dan da da wuta haka to shine abin da ake nufi da al-muriyati qadhan wato waɗanda suke kyasta wuta da su idan suka haɗu da dutse wanda wannan yake nuna ƙarfin su da tafiyar da suke da kuma ƙarfin su da waka sai ya ce fal mubirati subhan wato kuma Allah yana rantsewa da su waɗannan dawakai waɗanda su suke kai hari a safiya wanda wannan ɗabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kai hari cikin dare yakan bari sai lokacin asubahi ya yi wanda wannan lokacin lokaci ne da yake ba mutane dama su fito su kira sallah to idan ya ji kiran sallah ya san wannan garin akwai musulmai a ciki shikenan zai wuce a abinsa idan ya ji bai ji kiran sallah ba to ya san wannan gari ba na musulmai ba ne sai ya shiga wannan gari sannan galibi yadda manzara sasalin yake yi idan zuwansa na farko ne gari to yakan kira su ne zuwa ga musulunci baya kasu yake ana a ce bai taɓa zuwa wannan garin ba to in yazo zai tara su ne ya kira su zuwa ga musulunci idan suka ki karɓa aka yi yaƙi to bayan nan idan suka ci gaba da kai wa musulmai hari to daga nan kuma in zai kawo musu hari zai kawo hari ne ba tare da ya zuwa musu wata da saboda dama ya riga ya gabatar musu da da'a to Allah ya ce fa'atar na bihi naƙa sai su tayar da kura a wannan wurin da suka kai hari da inda za su shiga za ka ga kura za ta tashi saboda karfin gudun da wakai da ta Allah ya ce wasa tsana bihi jam sai ya zama sun kutsa sun raba wannan taro din gida biyu nan zai idan doki mai karfi ya taho duk yadda mutane suka taru sai raba su saboda karfin da yake da shi zai iya buge duk wanda yake gabansa ya zama ya wuce wasu ma suka ce a fawasat nabihi jam'a din nan da ake nufi wato cewa su din ne suka taru taron su da wakan ne sai suka je su har sai da suka shiga cikin garin mutanen da aka kawo hari duka an yi wannan tafsiri ma'ana fawasat nabihi jam'a kamar yadda Ibn abbas da ata da ikrima da qatada suka ce suka ce ya'ani jam'ul kuffar minan al wato su waɗannan dawakan da maharan da suka je sun samu sahun kafurai daga cikin makiya sun fasa shi biyu sai da suka wuce saboda ƙarfinsu wasu kuma suka ce fawasatna bi zalikal makan jami'uhunna sai ya zama jam'an mansub ne alal hal al muakkida kenan sai ya zama cewa fawasatna bihi jam'a wato su duka waɗannan rundunar farmakin sun kutsa ga baki ɗayansu sai da suka shiga cikin garin da suka kai haji kenan sai ya zama a tafsirin farko fawasatna bihi jam'a fawasatna din yana komawa zuwa ga su da wakai da maharadan jam'an din yana komawa zuwa ga mutane da suka taru waɗanda aka kai wa hari sai ya zama raba tsakiyar su raba tsakiyar su a tafsiri na biyu kuma fawasatna bihi jam'a jam din yana komawa zuwa ga su waɗannan maharaɗin ma'ana gabaki ɗayansu sai suka shiga sai da suka kusa tsakiyar garin waɗanda aka kai wa hadida sai ya zama a tafsirin farko mutane aka raba tsakiya a tafsiri na biyu garin aka shiga tsakiyar shi Allah eh, ya ce innal insana li rabbih lakanud wato lallai shi ɗan adam mai yawan butulci ne ga ubangijinsa ana yana kafircewa ni'ima da Allah subhanahu ya yi masa shi yasa qatada abunan bahak ibn abbas mujahid ibrahim an-nakai abul jauza abul aliya abu duha sa'id bin jubair muhammad bin kais bahak da Alhassan da Katada da rabi bin anas da ibn zaid duka suka fassara al da al wato shi dan adam mai yawan kafircewa ne ga ubangijinsa ma'ana kafircewa anan ba ana nufin kafirci ma na fita daga addini ana nufin kafirci na inkarin nema domin akwai kufur wanda yake kufur na tuhud akwai kufur na inkarin nema wato akwai kafirci na mutum ya karyata Allah akwai kuma kafirci na mutum ya karyata ni'imar Allah ya ki gode mata wato wannan shi ma ana ce masa kufuranun nema ana ce masa kufur amma wannan shi bai cika fitar da mutum daga addini kufur wanda yake na karyata Allah wannan shi yake fitar da mutum daga addini amma rashin godiyar ni'ima da wannan kufur ne juna kufur bai kai ga fitar da mutum daga addini ana duk wata ni'ima da za a yi mutum matukar mutum bai juya ni'imar zuwa ga wani Allah wannan kafurci ne mai fitarwa daga addini misali inkarin ni'ima za a ce kala biyu akwai inkarin ni'ima na mutum kawai an masa ni'iman bai gode ba ne amma a ransa yana jin Allah ne masa to wannan shine ma'ana wannan zunubi sabo ne akwai wanda kuma za a masa ni'ima amma yana ma jin ba ma Allah ne masa ni'ima misali sai ya jingina ta ga sa'a ko ya jingina ta ga wani mutum ko ya jingina ta ga yanayi ko makamancin wani. to wannan kafirci ne fita daga addini yana ya zama wa ni'ima kala biyu akwai wanda yake fitar da mutum daga addini shine wanda mutum zai nasabta ni'imar ga wani mallam akwai wanda mutum zai yi sako shine a masa ni'imar ya nasabta ta ga Allah amma bai gode wa ni'imar da ringa jin ba wata ni'ima ce aka masa ta azo a gani to dan adam yana da wannan halaye duka guda biyu al-hasan yace al-qunut huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'am Allah alayh yake cewa shi abinda ake nufi da innal insana li lakanut shine cewa shi ɗan adam yana yawan irga musibin an masa abu kaza ya same abu kaza ya same ya je ta kai kuka amma kuma sai ya manta ni'imomin Allah a kan da wannan mun yi misali jiya kaga mutum Allah ya bashi lafiya zai taka yayi sa inda yake so yana gani yana ji yana magana yana da karfi zai iya yin komai amma kuma saboda Allah bai bashi kuɗi ba sai ya je yana kuka Daga inda za a kwatanta wannan ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya masa da fi a bashi duniya ga baki ɗaya da abin da ke ciki inda yau in za ka samu wanda baya gani a ce ya mallaki duniya gaba ɗaya zai ce zai yadda ya da wannan duniya a bashi ko ba haka ba yau in za ka samu wanda baya gani a ce ya mallaki duniya zai miƙa ta a bashi ya dawo yana gani zai miƙa hakan za ka samu wanda baya ji a ce masa ya mallaki duniya zai mika ta ga baki dai a bashi shi zai bada idan ka samu mai dukiya yau a ce an haɗa shi da wani ciwo ciwo suga ne ko wani sa a ce in ya ba da dukiyarsa zai warke zai mika kaga kenan ni'imomin da Allah ya wa mutum a jikinsa sun fi ni'imar da ake gani na dukiya da yake ba amma mutane galibi ba sa tuna wannan ni'imar tukuna sai ta bushe za a ga mutum ya tafi ya kashe miliyan goma saboda kafarsa tana ciwo kawai ya daina dingisa ta kashe miliyan goma saboda ya taka kafarsa lafiya wani kuma yana na yana taka kafar lafiya amma yana tun gaba a bashi miliyan goma ba Allah baya su shi bai masa nema wani zai je kashe miliyan hamsin a masa aiki a jikinsa a tatse jinin jikin shi don ya samu lafiya wani kuma jinin yana na a tace lafiya har ma bawa wani yake amma yana jin saboda Allah bai bashi wannan miliyoyin ba bai masa nema kaga dan adam baya cina nema sai in ta kukuce masa daga nan sai ya cina Allah ya ce wa innahu ala zalika la shahid yake cewa kuma shi lalle mai shaida ne akan haka wanda wannan shi ma akwai tafsiri duna malamai kata da sufyan tauri thawri suka ce wa inna allaha ala zalika la shahid wato lalle kuma shi Allah me shaida ne akan cewa dan adam yana da butulci ga Allah subhanahu wataala tafsiri na biyu shine cewa a ishtati tafsir Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wato shine wa innal insana ala kaunihi kanudan la shahid wato cewa shi dan adam da kansa yana shaida akan kansa akan cewa shi butulci ga Allah wanda duka tafsiri biyun zai iya dauka Allah ya shaida cewa dan adam butulu ne shi ma dan adam ya shaida cewa shi butulu ne wani dan adam din da harshen sa wani kuma dan adam din halinsa ne yake fara ana yanzu idan mutum zai zo ga nimomi a jikinsa amma duk ya mance su yana kuka cewa Allah bai masa kaza ba Allah bai masa kaza ba Allah bai masa kaza ba to kaga wannan halinsa yana cewa shi mai mutunci ne ga Allah haka kuma a cikin mutane akwai wanda zai faɗi cewa lallai ɗabi'ar ɗan adam ne ya yi mutunci wanda wannan ina ga abubuwa ne waɗanda suke ba sa buƙatar mutum ya a kafa masa hujja a kai cewa ɗan adam musulmi har ma ba haushe haka yake faɗa ko ɗan adam mutunci in an yi sanyi ya ce a sanyi ake ya ishe shi zafi ma ya zoma in zafi ya shigo ya ce zafin nan ya ishe mu dama damuna ta mu inda ma ya ce kai ruwan yana rusa mana gidaje a ɗauke ruwan nan in aka ɗauke ruwan ya ce kai gashi nan yanzu bazarar nan ta zo iska tana ta kaɗa mana kura a ɗauke duk abin da aka masa sai ya yi ƙorafi wani da za a ce yau a ce sauro su mutu gaba ɗaya ba sauro zai ce kai ya kamata da an ɗan kawo sauron nan kaga amma yanzu kuma kowa kukan sauro yake amma inda za a ɗanye su gaba ɗaya sai ka mutum ya ce ina sha'awan gadon sawo to kaga ɗan adam sai ka ga mutum Allah yana addu'a Allah ya raba shi da tuwo amma yana fita ƙasar waje aka kamar kayan daɗin ya ce ce wata guda ka ji wallahi tuwo nake sha'awa kaga ɗan adam ɗin ba za ka iya masa ba duk abin da za ka yi to sai ya canja sai ya ji baya son ina tuna lokacin da muke jami'a akwai waɗanda ɗalibai da musamman suke tafiya wai akwai gidan tuwo za su je cin tuwo miyan kuka wani kuma ya sa a kawo masa gari garin abun nan dan wake da kuka da waye zai dafa dan wake ka gani a nan najeriya kuma ya gaji da shi yana ta addu'a allah ya raba dan adam ke haka yake duk lokacin da ya samu wata nema sai ya ga ya mance da ita ko ɗaya ke za a gani yana neman mata shi in ya samu wannan kawai ko a aljanna mata a da shi tana shigowa kai wata ɗaya biyu sai ga ya bara da leke gaskiya ba ya kamata ya ƙara aure ba sai a hango wata kuma haba a yanzu kam na samu mata in na samu wannan ita ma yana yi sai ka je yana magana ta uku haka kuma yake in wani abu ya sa a gaba ainihin na samu na gama digiri Allah ya mun komai yana gama digiri yake bari dai yanzu mu yi sabis mu gane Allah zai yanzu ya bar maganan digiri yana yin sabis sai kaga ka ko ba mu yi masters ba za a samu kaso mai kyau sai a tafi masters yanzu dai ko dan TSC ma aka samu shikenan ya samu TSC kuma ka TSC nan ba dole ba ba yanzu dai to wannan channel ma dai ka samu can NNPC kafin ka gare ga minista eh, abin nan petroleum market yana zuwa tun zai ka ji gwamnan da su daga can shugaban haka dai za a yi can kullum ni'imar da yake ciki baya tuna to kana ibn adam fadiyan min dhahabin tabtaqa talika ko wala yamla ufahu illa turab a a ce gashi na an bashi ramuka ne na zinariya sai ya nemi kai kuma ba abin da zai cika bakinsa sai kasa mana sai ya je kabari tukun ya ji ƙasa ta marwaici daga nan ne zai gane wasu ya canzu kafa magana ta kare dan adam kullum shi yana cikin inkarin abin da yake cikin ta ga Allah ya ba mutum mashin yana dan lallabawa da shi sai yana ganin shi kwana mata Allah bai masa nima ba dama mota aka ba shi da aka yi makwabcinsa aka ba shi mota ana nan ana nan sai Allah ya ba shi mota irin tura ni ka bule ni an tura ta tashi ta buɗa hayaki dai ya samu ya wuce nan ma yana ganin ka ina wannan zuga gawa ne ba ruwan shi in ya zo kawai ki ɗaya zai mota shi za ta anka shi kenan yana nan sai Allah ya ba shi wannan ne wannan motar ta yi ƙasa kullum na zo gadar layin mu sai ta yi guga ina ma dai jib sai a bashi jib sai ka ga wannan jib ɗin yanzu tsohuwar model ya kamata a ce yanzu a samu 2018 hakan nan shi kenan kafin ka ankara ya samu wannan sai ya fara browser internet wata mota ne za ta fito sabuwa zai yi order tun daga kamfani ta yadda tana sauka za ta zo masa haka za a zama cikin yana kullum kullum kullum ƙara buri yake burin nasa kuma yana sa yana mance ni'imar da Allah ya masa ta ba kaga irin wannan dole mutum ya zama ya gyara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tunzuru ila man huwa fawqa wa ajdaru an la tazdaru ni'mat Allah in za ku kalla in kun zo magana akan abun duniya to ku kalli wanda yake kasa ku ku kalli wanda yake sama domin wannan shine zai sa ba za ku rena ni'mar Allah da ku in dai har kullum za ka kalli na gaban ka to kullum ba za ka ringa kafircewa Allah akan neman yadda amma in kullum za ka juya ka kalli na bayan ka to kullum za ka zama cikin gobe idan keke kake da shi akwai wanda shi addu'ansa shine ya samu keke kowa a cikin nan zai tuna lokacin da yake karami yake cewa babansa shi zai keke ke shi lokacin yana ganin iyakar arziki shine ina tuna lokacin da aka saya mun keke farko a ranar da aka saya aka kawo keken sarki na zama yawo yawo muke haka da yara sun suna bi a gefe ni ina kan keken nan ka zama mai arziki a wannan lokacin to ka gani saboda lokaci iya kai arzikin ka kana ganin in ka samu keke ka gama Allah ya baka daga nan sai ka fara tunanin ka mashin in kai mashin mashinan ma kala kala ne watakila ka yi murka zura kana ganin kana son mai mai kuloci daga mai kuloci kana son ka koma ɗaya babban murka zura sai ka sai a yake da shi ko hanju ko wane ne ga sunan dai yanzu kan ba wasu sunan su ma baya karatuwa haka dai ga shi nan cani san ci cani san saka to duka za a ga mutane suna son daga wannan zai da mutum mota wallahi haka rayuwar haka za ta tafiya kawai har kuma sai ranar da mutum ya je ya shiga kabari ko kuma shi ra ka zo da mutum ya takaita buri na rayuwar duniya wannan shi zai sa ya zama yana gode wani imara Allah ce wa innahu li hubbil khairi la shadid wato cewa lalle shi dan adam kuma yana da tsananin son kuɗi wannan shine mal duk da cewa an yi a ah, an yi masa tafsiri ma'ana biyu na farko shi ne annan ma'ana wa inna wula shadidul ma'abbaci lil mal cewa shi dan adam mai tsanin son kudi ne ta biyu kuma wa inna wula harisun bakilun min mahabbatil Shi ne shi dan adam yana da tsananin kwaɗayi ga tsananin rowa saboda son kudi ma'ana duk tafsirin kusan ɗaya ne na farko shi ne zunzurutun kudin yake so na biyu banda son kuɗin son tsananin kwaɗayin kuɗin ya sa shi kuma ruwa ta haka kuma ɗan adam yake a nesa sanar yake cewa mutum zai ta cewa mali mali dukiya ta kudi na kudi na kudi na ta ce to kana da wani kuɗi ne in ba abun da ka ci ba abun da ka ci ka karar shi kenan shi yanzu ya shiga jikinka kaga wannan kamuwar ko ka ci ko ka sha ko ka yi sutura ko ka gina gida wannan abu laita ka karar shi ko kuma ka yi sadaka da shi bai wato ka riga ka ba da ita sadaka to ka ajiye ta kenan ajiya a wurin Allah wannan shi ne dukiyarka ka amfana da shi ko ka yi sadaka da shi wanda za ka bari fa na wasu ne don haka kenan iya dukiyarka shi ne wanda ka cire da mega so duk mutum da yake da mako a cikin ransa to ya shiga uku yasa Allah ya ce umar yau ka shuha nafsi faula ya kauna da wanda Allah ya kange tsakanin shi da tsananin kwaɗayinsa na ransa to wannan su ne masu rabo ce mutum bai da tsananin kwaɗayin zuciya zama kana da ita kawai za ka miƙa in dai ka gama bukaci wallahi inda a ce masu kuɗi ba su da shukko a ransu ko talaucin nan da ake magana a sassanin da ya ƙari yanzu kai tunanin mutum ɗaya za a ce maka yana da kuɗi misali a gwandan nan mutum ɗaya in ya tashi declaring kuɗinsa zai yi declaring biliyan tamanin biliyan tamanin tsabar kuɗi wanda yake da biliyan tamanin zakansa biliyan biyu ne yanzu aka cire biliyan biyu a garin nan ai ko gwamnati ne ta cire sai ya tabu a ce a cire biliyan biyu a garin nan sai ka gane biliyan biyu suna yawo dole to za ka samu kuma irin shi kwaya ɗaya irinsa watakila ana da irinsu biyar a gari alal akalli to idan irinsu biyar kowa zai fi da biliyan biyu kana da biliyan goma duk shekara biliyan goma wanda wannan kawai to kasu min azna ya yi mutu rabbi ila fuqara'i kawai mai kuɗi zai miƙa talaka ne kawai banda ƙanani ya ayyuwa nasu masu kuɗi wanda watakila shi miliyan ɗaya miliyan ɗari biyar miliyan hamsin har ga da masu masu da dubu goma to duk wa'annan a ce su wata watakila a irin jiha irin gwamnan a shekara guda za a iya samun naira biliyan ashirin to gaba ɗaya musulman ku ta gudana idan ba za a ba wa da ba ta musulmai ne kawai ai da kwa ma zai zama musulmi har bai sa din da ake ta ihu duk za su zama musulmai ana da yawa in ce za a da zakan biliyan ashirin a shekara kowa zai zama musulmi to kaga in a ce kawai sun fidda hakkokin dukiyarsu ba wai su zama masu tausayi da sadaka su fidda hakkoki kawai wajibai wannan zai kore talauci me yasa yanzu kasashen larabawa ko a ce duk ma kasashen da suka ci gaba ma dai mu ɗau larabawa ka na mudaj waɗanda suke da dukiya a cikin kasashen larabawa irin saudiya irin su bahrain irin su kuwait irin su dubai da na necessities na rayuwa mutane sun fi karfin shi cin abinci ne har yanzu dan najeriya da abinci yake bukawa da wuya ke samu ɗan najeriya da baya jin yunwa ko ba haka ba za ka ga ɗan najeriya ne kawai ko a ce ɗan afirkan baƙaƙe don duk halin ɗaya ne an ce ɗan najeriya duk za su shiga sau shi ne kaɗai wanda za ka yin abinci ba zai ci ya koshi zai ci yanzu in ya tafi can an jima kaɗan aka kawo wanda ya fi shi in ka ya ce ya koshi to bai kai wanda ya ci ɗazun kyau amma in dai ba haka ba zai ce to wallahi duk da ma da koshe nake amma bari dan sa albarka duk inda zai je sai ya sa albarka ka gani amma wallahi alazim in zaka fita waɗanda suka fita sun san wannan ko aiki mutum zai yi sai ya kai akwai lokacin da zai manta min bai ci wannan abincin ba amma hankalinsa bai zo wurin ba baya jin yunwa ba kunta kawai da baka ce don wata ɗaya wata ce sai ka mance mil wani lokaci ka zo da rana ba ka jin yunwa hankalinka bai ma je ma wai ka ci abinci ba ko ka zo wani lokacin breakfast ka ga kawai bari ka dan sha madara kawai haka kwamf da ya kawai so ko ana afirka akwai wannan ana wani yana gaya mana a uganda nan sai dai ka zuba madara sai dai ka zuba mata ruwan zafi kawai amma ba wai ruwan zaƙin kake zuba madara ba saboda wadatarsa ba za ka zo kana neman wai madaran sace ba wannan dr umar doka da yake ga bai wuce sati yi ba madara kawai ga ta asalin madaran shanu ga ta kawai yadda ake sai da wani abubuwan sace na haka shi kawai ba ruwanka da wani bukin abinci kuma ya ce mafi karancin talaka in zai ci abinci da ƙaton nama zai ci ba wai a ce ana sama yanka ɗaya biyu ana cewa kowa ya samu amma mu wallahu musta'an yanzu makaranta in za ka je boarding school sai ka ga wani yaro ne ce zai ƙara abinci ma'aikata jikin suna mar faɗa eh, a cikin abinci ba. Ta ga duka wannan yake nuna tsananin kwaɗayin yi da talauta da take cikin zuci akwai wani abu da na gani a madina shekarar 2014 na yi azumi can wani abu ya faru wanda ya tayar min da hankali wannan ba labari wani ni ne na gani zo ana shan ruwa wurin da sufura suna yin sufura da wata ya san ake yi da sufura za a shi da da nuguwa kamar yanzu a ramadan ko tun ma ranar da ake da azumi ranar litinin da ranar alhamis wannan ba a rasawa kowane rana litinin alhamis sun akwai tasu'a da ashura ranar arafa ko yaushe inda akwai azumi ranaku ukun wata sha uku sha biyar sha shida sha uku sha uku sha biyar a yamul bir ana yi so sufurar da da suke kai sun kawo kalan dabino kala kala akwai ruba irin mai sanyi da aka yi refrigerating kauda sun kawo to tunda akwai mai sanyi kuma kauda mutane sai suka bar irin kauda da yake cikin kwalin sun kawo da nan kwalin da kauda din da shayi da abinci da komai mutane sun yi ifta to yawancin mutane sun bar wanda yake cikin kwalin irin ba su taba shi ba kowa ya koshi bai bukata sai wani mutum ya taso da rawanin shi da gari ina da gare kamar ɗayan biyu ne ko dai babban malami ko babban basarai saboda yana da bufata yana da irin dan kanzaki da yake bin shi a baya da leda shi ɗan kanzaki shi zai sun kuya ya ɗauko kwalin ya sa wa shi wannan yin labai ɗin a leda wani abu da ya ban mamaki to in aka buɗe ledan sai ce ranka daɗe amma kai ba ka so ma wanda aka bude abin da shi sai a aji sai wanda ba a buɗe ne da shi abun abun kunya ne gaba ɗaya katon ɗin wannan dabinon a wannan shekarun riyal hamsin ne riyal hamsin ɗin kuma naira dubu biyu ce a cikin katon ɗin akwai manyan kwalaye guda goma a cikin kowane kwali akwai irin wannan da yake ɗaukan guda goma ana a cikin katon ɗin akwai guda nawa ɗari na irin wannan dabinon da yake sun ya ɗauka kuma gaba ɗaya kwaya ɗari na riyar musu naira dubu biyu to wani irin zuciya muke da ita yanzu wannan shi kake tunanin zai so da kuɗinsa zo ba mutane kar ka manta za ka samu wanda ya zo ya yi wannan sufurar da ya zo yana ɗebewa a cikin za ta samu ma'aikaci ne salarinsa watakila bai wuce riyal dubu goma ba a wata tarawa ya yi don ramaza don ya zai wa mutane wannan hidimar baki to idan har zamanin ga kowa gwargwadon abin da ko da a ce mutum iya gidansa ne zai wadata da iya abun da yake shi wancan ma ya iya kokarinsa misali yanzu a ce mutum maimakon ya jira sai an fito masa da kosai kofar gida ya dan tsinta ya kwashi biyu ya kai wa gidansa a ce asusu tun daga bayan sallah har zuwa wata ramadan ko naira goma goma zai ringa ajewa ta yadda a ramadan gidansa za su zama a wadace to idan kowa zai yi haka to kosan ma da mutane suke suke yi ba a yanzu sai an fito da shi an rasa mai to zai koma yanzu kajin da kuke nema shi za a fito da shi saboda yanzu kowa kosan akwai shi a gidansa to yanzu dole za a dan ƙara matsawa sama sai a duba abubuwan da mutane ba su da shi a cikin gida sai a fito musu da shi na sha gani a jami'a za a zo a ajiye dabino katon a buɗe shi Allah ba za a zo a ɗiba ba sai dai kawai wancan ya dan fito daga sallah ya dan kamar yanzu kofar masallacin za zo aje katin din dabino amma mutane ba za su zo wai barin diban kai daki ba kai dai ka dan fito ka dan dishi ka dauka ya dai ka wuce kuma ba wani ne ya hana ba inda za ka cincimi katin ba mai ce ma aje ba a bukata ba a bukata kuma karka manta a wannan kasar a wannan garin da ake wani abun akwai mai taxi wanda taxi yake ci abinci taxi yake ci abinci yanzu ka duba irin manya-manyan marakis duk in ka ga babban masallaci a najeriya daga kasar waje aka zo aka mashi waɗanda suke fitowa da kasar wajen nan sai da suka ci ƙarfin damuwar ƙasashen su suka fara fitowa suna yi to mu in masu kudin mu za su yi mu Allah ya sauke daga sama ne cewa mu ba za mu iya wannan rayuwar ba amma da ke kowa kowa yana jin ban da shi kowa yana jin ban da shi ni yanzu ina magana a raina ina jin wane da wane ake ni ni ba na jin akwai wani bangare da ni ma zan iya ba da kudu kai ma da ake gaya ma yanzu na tabbata muna magana nan wani hoton wani alaji wannan unguwansu kawai yake tunawa shi bai tuno kansa mai zai iya yi yanzu a irin saudiya za ka ga mutum watakila salarinsa ma bai wuce riyal dubu biyu ba amma zai zo a irin ranar juma'a akwai wani ruwa da suke yi ne kamar yanzu munan sace watan suna yin shi ne kamar a irin ɗanɗayin disposable cup haka nan yana da marfi da na gan fara kawo su nan da a su an ɗanyi su haka ya a samu su wani ɗan abunan aluminium haka nan to irin wannan ruwan zai sai ɗan katon kai kawai haka kamar yanzu a ce ka sai dai da biya wata kwaya ɗaya kwaya ashirin ne a ciki zai je refrigerator ranar juma'a in ya zo zai buɗe bayan watan sai ciro wannan katon ɗaya duk wanda ya fito daga sallar juma'a da zafi a cikin shi na rana sai ya miƙa mishi ɗin yana karewa zai rufe cikin motar mutum ki ya ci gira ya zama aikin ladan da zai na wannan sati sai wani sati kuma sai ya sati haka da haka da haka sai ya zama mutane ma ba sa ma ga wani bukatuwa zuwa ga abubuwa gaskiya dole mu rage faɗayi na abin duniya dole kuma mu dage kuma mu ga ya za mu rage wa mutane talauci kar ya zama magana kawai muka iya kwanan nan na ga wani mutane suna sa wani a status dinsu a whatsapp yana ne yana ta shiriri ta wai wai ka ba wa mutane ko sai ki ka shiga gida ka ci kaza ko mai wani abu maka mutum akwai da wanda na gani a nashi na ce masa to ai ai ba ba ne sai ka kawo kaza waje don ka ci kaza a ciki wannan za mu iya cewa kusan kange mutane ne daga tabarkin abu saboda me kenan zai mutum bai da karfin da zai fito da kaji kada ya fito da kosan a wanda shi in ya samu kosan a masa ko, to ka ce masa kar ya fito da kosai saboda ba shi yake ci a cikin gida ba shi kuma ba zai fito da kaza ba ya ƙin duka biyu yanzu wanda yake samun kusan mara kar a kushe wani abu don kaɗan ne sai dai a kwaɗaitar saboda ƙarawa amma kushewa bai da amfani za mu karanta a sura ta gaba gobe Allah kan bi za su za mu ji maganan ranar sasa da yake na cewa kada makwabciya ta rena abin da za ta yi wa makwabciya ta kyauta ko da da a ce homo ne na kofato na akuya ganye nan ba a rena abin da za ka fitar ka yi dare ƙarfinka kai dai ka tabbatar ka yi don Allah to idan har yau za mu sa wa kanmu wannan fikira a ce mu kaɗai da muke masallacin wallahi za mu iya canja al'umma na ga akwai wasu na gani a jihar kano sun fara irin wannan tsari misali na ruwa duk da su sun gina a tsarin mutane za su ta kawo taimako sai a tattara sai a ji a to amma ni ina ganin duk abin da zai koma wannan wataran zai koma kungiya mutane a matsayinsu na individuals za su iya yin abubuwa waɗanda za su ga ya jawo kuma an yi koyi su kamar da na faɗa ne a ce ne jam'iyya wata kwaya ɗaya nawa yake ba naira ɗari ba ne ba to a ce naira ɗari kawai a sati ɗaya a wata ɗaya nawa naira ɗari hudu ɗaiɗai kuna wanda ba za su iya naira ɗari hudu a wata to satin nan mutum ya sai fiya wata naira ɗaya kwaya ashirin ya raba inda mutum ya san ladan da yake cikin kyautar ruwa da zai je ya rinjaya to idan za a samu mutum ashirin kowa zai raba kwaya ashirin an samu nawa ashirin sau ashirin dari to an samu mutum dari hudu akwai masallacin da ba su fi mutum dari hudu na yake ana kaga a wannan masallacin in mutum ashirin za su raba ruwa to wannan masallacin kowa sai ya sha ruwa mai sanyi bayan sallar juma'a to abubuwa ne ɗan kaɗan za mu yi kuma za su canja mutane amma kuma yawanci ba ma sani Allah da za mu sa a ranar mu daɗin da za mu ga amfani saboda dole sai mu daga matakin talakawa mun cire wa kanmu talauci ta zuciya da zuciya daga nan ne masu kuɗi za mu cire musu talauci da zuciya amma idan mu ba mu cire wa namu ba kowa yana ganin shi mabukaci shi mai kudin yana ganin mabukaci sai ka ga mai kudi ya je yana karban sadaka dan yanzu ba za ka gane haka dan nan ba a sadaka ne yanzu inda za ka dan bude bayan mota a nan ka ce sabil wallahi sai wata duk aka za ku gwamnati sun doka a ce ka dan bude akwai dan dan ɗaya bisa hudun kaza ko ɗaya bisa takwas ma a ce akwai ɗan dai ɗan kaza a ciki da ɗan shinkafa haka da ɗan ganye da waye ka buɗe mota a nan ka gani wanda shi ma zai iya bada kamar mota in kai wasa da shi za a zuwa bilai ana to ka gama wannan ayar kenan ta fi dacewa da mu akan wasu mutane saboda tsananin son duniyar namu ya kai ne dole mu canja mu canza tunanin mu canza tsarin mutum na yanzu za ka ga a cikin akawun ɗinsa akwai naira dubu ɗari musamman wani an fi samu a cikin ustazai ko wani mutum yana da dubu ɗari a akawun ɗinsa amma an zo za a yi abu naira dubu kuma dubu ɗarin nan babu wasu damuwa a kansu ajiya ne kawai an zo za a yi aikin goma a masallaci ko za a sayi wasu littafai na dubu goma ko kaza ya an tafi da shi an tafi wurin alhaji wani layi gaba ɗaya an aiki ne ta zo na allah akwai littafai da ake so a karantar to kuma gaba ɗaya na dubu goma cikin akawun ɗinsa akwai dubu ɗari ko ka ga mutum akwai wanda ake gaya mun ɗalibin ilimi ne an ce kuɗi a yadda shi wanda yake hakaito mun nan ya ce da irin miliyan biyar miliyan shida kan instansi za ka yi samun su a wuri amma aka ce sadaka cewa ke almajiri kuma yana da abu da zai sadaka to ka ga wannan damuwa ne damuwa ne na sha haka to mana shan abbas malamin mu yana na har yanzu yana karatarwa a matsayin zaro duk shekara duk shekara duk ɗalibi da yake zaune a majalisa ɗaliban da suke zama a ƙarshen ƙafa su fi mutum biyu amma in aka zo duk shekara gab da za a tafi mutu za ga mutum zai tafi gida kenan to yakan yi wata sadaka ce ko zakka ne gashi nan dai kowane ɗalibi zai ware wasu kuɗi wanda kowane ɗalibi a wurin ba zai samu ƙasa da biyar da biyar kowane ɗalibi da ya shawo idan kai lissafin riyal ɗari biyar sau dubu riyal na dubu ɗari biyar riyal dubu ɗari biyar a wancan lokacin naira miliyan ashirin ke lokacin da biyar take naira kawai naira miliyan ashirin a yanzu riyal tana wajen naira ɗari ne naira miliyan masu yi a kudin najeriya duk shekara zai wani to kaga sannan idan kuka gama littafi littafin da za a sa shi zai saya kawai dai kowane ƙasa suna da kamar coordinator a mando sai dai kawai ka ga coordinator a ƙofar ɗakinka ga littafi daga shan ana da rajistan kowa da yake shi na ƙasa ya san duk ɗan ƙasarsa yana da sunansu sai dai kawai ka gani in ba shi ba zai turo ma da maika kaga ba su da shuk kwai malamin mu shaka kai kayi musu kai ba ni lafta ne ni kai na littafan da ya saya sun kai littafin naira dubu goma sha biyar kuma a lokaci ɗaya aji zai iya saya wa kamar mutum talatin arba'in irin haka kuma lantara ne janna ku za mu ga ba wai don kudin su sa akwai wani malamin mu a kafin na da shi yake jawa ɗaya malamin da muka gama magana a kansa baki a majalisinsa shi wannan malamin saboda tsantsayinsa daga duniya kowa ya bai shi in dai ba kwanan nan ba ya samu waya waya bai da waya sa yar karina ce haka yake awa irin karina nan ta da amma fa idan mutum ya zo wurin shi neman ce to zai ga zai ga zai ga kyautu haka suke Ta ga abun duniya ba shi ne a gabansu ba kullum damuwarsu ya za su amfani al'umma ya za su fitar su samu aljanna mu kuma kullum damuwa mu ya za mu yi mu tara wa jama'a ba auha ko ba haka ba bane jama'a wa ajjada kullum mutum so yake ga figures din suna karuwa a cikin account kawai wanda ya ishe ke ringa jira gaskiya dole mu yi wa kanmu faɗa mu zama cewa kowa ɗan abin da yake da shi ya yi ƙoƙarin sawa'un malami ne ko ba malami ba ne kowa ya ringa ya ƙoƙarin fitarwa yana ɗan yin wani abu gwargwadon ƙarfinsa game da muka faɗa ko da ta tsaya a gidanka ne kar ya zama mutum ya yi mako in ya zama ba zai iya ba wa makwabta ba to ya dage fitar gidansa su wadata ko gidansu su wadata idan ya zama gida sun samu to yana da kuma ƙarin fadl to ya ɗan fitar makwabta da haka da haka za a ga al'umma ta riga ta zama ta tayarwa Allah ya ce afala ya alamu da ku ma fil qubur shin mutum bai sani ba bai san me zai faru ba idan aka fitar da abubuwa da suke cikin kaburbura na mamata ranar tashin alkiyama ke kaga wannan ranar illa ma ta saddaqta fa abai shine kawai zai ma abun da kai sadaka da shi ka jinkirtar shi a wurin Allah to shine kawai a ranar idan an fitar da abubuwan da suke cikin kaburbura zai amfani ya ce wa hussila ma fi sannan aka fitar aka bayyano da abubuwa da mutane suke koyewa a cikin zuciyoyinsu komai za a fito shi tunanin mutane na waya alamu sirra wa akhba Allah ya san abin da mutum na koyi da abin da yake can cikin zuciya ma ba a da shi duka Allah ya sani to inna rabbahum bihim yawma idin khabir lalle ubangijin su wato su ubangijin mutane a wannan wani masani ne ga koyayyun abubuwa da suke aikatawa kuma mai musu sakayya ne da waɗannan abubuwa domin khabir shine wanda ya san koyayyun abubuwa ba mukhbir bane shi mukhbir shine mai bada labari kamar da wasu yawa amma khabir shine wanda asalin kamar kwararre wajen sanin shine khabir wanda zai iya ba da labarin koyayyin sirruka waɗanda ba a fitar da su wannan shi ake kira khabir daga hibra kamar yanzu idan aka samu makaniki da ya kware saboda tsabar jimawan sai na aiki za a ce khabiru bi mahirun saboda ya san koyayyin sirruka na aikin saboda gwagwarmaya da yau da gobe Allah subhanahu wataala shi khabirun ne bil ibad inna bi ibadi khabirun basir cewa shi Allah masani ne ga koyayyun abubuwa na bayi sannan kuma shine zai musu hukunci akan waɗannan abubuwa a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala a'lam Allah ta'ala ya ba mu ladan abin nan faɗa da dai ya yafi mana abin da muka kuskure ya ba mu daman aiki da abubuwan da muka faɗa da wanda muka ci. ana subhanahu Thank you.